yayin da ake hada hancin sakamakon zabukan da aka yi a jihar Taraba yanzu haka fa ana zaman da a yankin Uka da ke kudancin jihar biyo bayan awon gaba da aka yi da baturen zabe da takardun sakamakon zaben da ake zargin wani minista da kuma wasu jami'an gwamnatin jihar sun yi Honorable Isha Daniel Gani dan majalisar dokin jihar mai wakilta mazaba Ukari ya ma bayyana halin da ake ciki a yanzu. Protestin shine an gama zaɓe da chairman na local government da shi minista sun zo sun hamu ko karɓar resort a collection center sun zo sun zo zauna gwamnan lord sun fara sojoji suna hana kowa shiga suna canza result din. Shi ma dai dan takarar gwamna na jam'iyyar adawa ta SDP Chief sabo kente DSK wanda yanzu haka ma ke garin na Ukari ya yi bayanin cewa. da aka gama zabe ashe result slip da aka ba masu presiding officers duka duplicates na original sun lazare sun aje shi minista senator dole kenya da chairman na local government da su electoral officers din and, and to Cadalia. Those are not government lodge suna compiling results a government load. Meanwhile, results na aka kawo daga word word duka a uh, duplicate result sheets ne. Aka kai musu a collection center, uh, a annual collection center Then, So that is the situation on ground now and uh, results din have been completely distorted. Eh, eh me shi kwamishinan zaɓe a jihar ya muku? Eh, na kira shi sai ya ce zai kira shi election officer shi a Ila na je da mutane da kamara muka ɗauka some of the evidences that uh, are on ground. Na yi ƙoƙarin ji daga bakin ministan Chief Joel Ikenya amma ko abun ya cutura hakanan shi ma shugaban karamar hukumar ukarin ko da yake wani hadimin ministan ya bayyana min cewa ministan na ganawa da wasu shugabannin al'umma a yankin da zimma cewa zai kira ni to amma har zuwa lokacin hada wannan rahoto ban ji daga gare su ba to sai dai kuma da na tuntube shi kakakin hukumar zabe INEC a jihar Taraba Mr Fabian Yame ya ce fa bai da cikakken bayani dangane da abin da ke faruwa a ukarin wai mun ci kiskus kasan ba mu san ko me ya faru ba he has not called us to tell us gashi gashi ka ne so sai dai bai by the time he calls to tell us gashi gashi kafin mu sani. To sai dai kuma bayan ƙara wa'adin da aka yi zuwa yau Lahadi yanzu haka ma ana ci gaba da gudanar zaɓe a yankin Takum da ke kudancin jihar Taraban. Wannan ma kuma ya biyo bayan kin amincewa ne da al'ummar yankin suka yi tun farko na rashin kawo musu takardun sakamakon zaɓe wato rizoshi kamar yadda wannan jami'in sa ido ke cewa. Eh, yanzu haka mazaba kofar liman sunan kurgin da ke na kofar liman a rogo ward a tafu a cikin tafu yanzu ya yanayi da eh, jama'a su ce eh jama'a na ta tururuwa tun karfe bakwai takwas mutane suna tururuwa suna layi kuma komai na tafiya daidai ba wani damuwa To me yasa da mun je ba a yi zaben ba a nan? Zai ba yi fa domin ainihin resources ba an kawo kayan zaɓe jami'ai su zo amma babu rigoshi shine jama'a suka ce a ah, bayan ba su yadda ba dole sai an kawo rigoshi to sai ka koma kenan yau aka zo da an kawo rigoshi da sauran kayan aiki sun sa mutane suka fito. a yankin mobi kuwa ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa amma kwanan ne ana kada ƙuri'a da kuma tantance sakamakon zaɓe. ba samu kammalawa irgawa har wajen kusan karfe biyu tsare kuma wasu kauyuka da sauransu na kashe biyu uku aka gama wasu kuma har kusan wayewan garin na aka kaba kamarawa mutane sun fito an kada kuriya a cikin kwanciyar hankali da kuma lumana babu wani tashi hankali. Kawo yanzu ana ci gaba da haɗa hancin alkaluman sakamakon zaɓe yayin da a ɓangare guda ake dakon isowar jami'an zaɓe na yankunan mai hada tango da ke da tsaunuka a jihar kamar yadda kwamishinan zaɓe INEC a jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusufu ya tabbatar. Eh, Ibrahim Abdullah Zizo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.